الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ‘Yan'uwa musulmi masu girma, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah cikin rahamarsa hamun shiga kwana ta uku a watan Ramadan wata mai albarka Allah ya ƙara mana albarkar da ke ciki ya kuma sa mun dace kurakuranmu Allah ya yafe ya suturta mu duniya ga lahira ya haɓaka imaninmu da arzikinmu da lafiyarmu kan bin Allah yanwa muna ayata hamsin ne in ban manta ba ko daidai ko hamsin da hudu to to bismillah karanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون الله تبارك وتعالى يتي وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون الإمام ابن كثير رحمة الله عليه يكي تشيوى واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم Allah na cewa ku tuna ni'imata gare ku dangane da afuwata da ne muku lamma abattumul ijla ba'da zahabi Musa miqati rabbih lokacin da kuka bauta wa dan maraki din nan yayin da annabi Musa ya tafi domin ganawa da ubangijinsa indan qida'i amadul maw'id hukum al mawa'ada lokacin da ainihin alkawarin da aka yi masa kwana arba'in ne ya tafi sai ce wahiyar mazkura fil a'raf bi qawli ta'ala wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 10 kenan an masa alkawari na za a bashi a taura amma bisa mi'adin kwana 40 to a daidai wannan lokacin ne da ya je ganawa da ubangiji sai suka ainihin abauce ma'ana suka kauce gabarin hanya suka riki ɗan maraƙi suka bauta masa daga cikin mummunan laifin da waɗannan mutane suka yi nema Allah butulci bauta ma ɗan maraƙi wanda wani mutum da ake kira Assamiri ya ƙirƙiro musu kamar da ƙasan take ciki Allah fasala cikin suratu taha ya ɗibi ainihin ƙasa na takun mala'ika jibril ya busa ya surkulle ya zama ɗan maraƙi sai ce haza ilahukum wa ilahu musa fanasi a wannan shine ubangiji na da aka suka buta ma ɗan maraƙi to sai Allah ta'ala ya ce to kutuna wannan laifin da kuka yi duk da haka na yafe muku sun ma'afauna an kum min ba'adi zalika na'am la'allakum tashkurun sannan muka yi afuwa gare ku bayan wancan kwabar da kuka yi la'allakum tashkurun da fata ku za ku gode wa Allah kalmar shukuru suka ce shine godiya amma irin ta aiki akwai godiya irin ta harshe ka ci abinci ka ce alhamdulillahi ladi at'amani wa saqani har zuwa karshe wannan godiya ne amma a harshe amma lokacin da ka ci abinci wannan addu'a sai kuma aka gan ka je wurin wasa to aikinka yana son ya rusa wancin godiya ta harshe domin ashukuru yawanci shine yani alhamdu tatbiqil amali dan Allah ta'ala yana cewa i'malu ala dawuda mai shukran ku yi aiki kuna masu godiya da haka sai Allah ta'ala ce sai muka yi muka afuwa bayan haka la'allakum tashkuru wa idh atayna musa alkitaba sannan Allah ta'ala ce sannan ku tuna lokacin da muka ba annabi Musa alkitaba littafi wani littafi ne me aka bashi at-taura annabi Musa Allah ya kara masa aminci kace shine mafi shaharar annabin da aka aika da shi zuwa ga banu Isra'il mafi shahara ba ka ba kai saura ai amma shine ashharu bal arfa'u rutubatan tunda kalimun ne kuma yana cikin ainihin ulul azmi waɗanda Allah ta'ala ya jinjina musu fasbir kama sabara mulazmin rusul Musa yana cikin su alayhi wassalam Yahudawa suna kiransa Moshe domin shin mai ruwa a yaren su na matsayin sun ara a arabiya ne domin yarukan biyu suna da ainihin alaka da abin da suke kira al-usul al-ibrahimiyya da aka an kiransu al-qaba'il samiyya da semitic languages da aka sun ara a arabiya ita ce shin a yaren hebrew da aka ka sun ce moshe to musa suke nufi a arabiya araftun annabi musa a ƙur'ani sa wajen 136 allah ya kira shi shi suke kira moses araftun manzo ne kalimin yana da awi da allah ta'ala ya bashi masu yawan gaske ayoyi nawa Allah ta'ala ya bashi ayoyi tara wala qara'ati na musa su tis'atin bayyana ayoyi guda tara kwanakin ba da asamin aji aka mana su adadin ayoyi araftum to sai Allah ya ce ku tuna lokacin da muka ba Musa alkitaba littafi to kalmar ainihin alkitab wato a ƙur'ani mai girma wannan kalma alkitab kan zo a ma'anoni wato da yawa alkitab kan zuwa a ƙur'ani a ma'ana ɗaiɗai har wajen wato har wajen goma mu bi su ɗaya bayan ɗaya ina daga cin abin da nake cewa fassara wato ƙur'ani da lafuzza yadda Allah ta'ala ya ambace su ka ɗauki misali alkitab kan zo a ƙorani amma ana nufin rubutu ne kawai bas alkitab alkhat ɗaya kenan alkitab kan zo a ƙorani amma ana nufin hisabi nawa kenan alkitab kan zo ana nufin allahul mahfuz fi kitabin maknun alkitab kan zo ana nufin kawai idda alkitab kan zo ana nufin ayyuka na bayi nawa kenan alkitab kan zo ana nufin ainihin arziki da kuma ajali nawa kenan alkitab kan zo ana nufin alkur'ani mai girma zalikar kitab alkitab kan zo ana nufin attaura ne alkitab kan zo ana nufin linjila na goma alkitab kan zo a ƙur'ani ana nufin wani kaso na gado wannan malamin suna kiransu mai alwujuhu wan nazair fuskokin da suke da kamanceceniya amfaninsa a tafsiri kowace kalma ka san inda zaka kai ta wannan kuma kowane yare yana da haka ka ɗauki misali in bahaushe ya ce ruwa kai ai mun sha ruwa kai tsaye ruwan sama yake nufi haka ne yawwa na ce da ɗan ya kama ba kuma bai kawo ba ba ruwan sama yake nufi haka ne ko baka bane ko ba haushe kan faɗaɗa ma'anar ruwa ce ai marurin ya ja ne ruwan sha kake ne a uzubillah ya kawo min kota amma ba ruwa ba ana faɗa ba ana faɗa ai misali kun san kota ai ba ku san fartanya ba ba ku san lauje ba to ba akwai kota ba ba akwai ruwa ba kana nufin ruwan sha ne baya ga nan kuma akwai ma wani mawaki da ya kwaba ya faɗi kalmar kafirci bai sani ba ya ce a sha ruwa ba laifi ba ne a billah sai ka san me yake nufi da ruwa kafirci fai ba ba na ce ya kafirta ba ne ya yi kafirci don ku gane bambanci tsakanin at-tawsif wa ta'ayyir ya yi kafirci ba mu ce a kafirci ba kira saboda jahilci hikimar wannan shine ka sani wato kalma ta kan zo kuma kowace da ma'anarta haka in ka ɗauki mutuwa an gane ba a son mutuwar zuci ai mutuwa ka ce wani ya mutu duk sun bambanta amana haka riga ai ya sa rigar manya da haka yake cin arziki kuma ga cikin kwace zo kuma ka ce rigar manya manya ko mu a kasar mu ka san shigan da iyaye mu kan yi malamin misali saboda abinda nake nufi lafazi yakan zo ya kai sako inda ya kamata a kai wannan shine malamai ke kira a ilimin tafsiri alwujuhu wan nadha'ir al-imam ad-damghani littafi ya sukutu na guda akan haka to cikin wannan tunda mun zo kan lafazin alkitab nake so in fito muku da wannan kuji na farko mun ce alkitab yakan zo a ma'anan me a ma'anan me wato ainihin rubutu misali Allah ce me wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma Allah ilmantar da shi rubutu malamin kitaban nufin rubutu ne ana an gane wuri na biyu alkitab kan zo ana nufin hisabi ana nufin hisabi da za a yi domin Allah ya faɗa a cikin suratu aljafiya suratu shari'a aya mai lamba 28 Allah na cewa mai kullu ummatin tud'a ila kitabiha ai ilahi hisabi ake ba lissafi ake nufi kowace alama za a kira ta zuwa ga littafinta ana nufin mai hisabi kenan fa sannan kuma wuri na uku alkitab yakan zo a ƙur'ani ba alkitab da ke cikin wannan ayan ba ne mm. ana nufin allahul mahfuzu misali cikin alhadid aya ta 22 allah na cewa mai illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika ala Allah ne yasir kitab ay illa fi Allahul mahfuz kenan kuma yace fi kitabin maknun kitab lahul mahfuz wuri na nawa kenan wuri na hudu alkitab yakan zo a qur'ani amma ana nufin idda irin ta mata hatta ya bloga alkitabu ajalahu ma'ana mace kar ta aure har sai kitab iddata ta kare sannan mai neman aure ke zo amma ba kitab Allah ta'ala ya ce Tabata an gane fuska ta hudu la ta biyar alkitab kan zo amma ana nufin ayyukan yan adam ne ai don ya ce kalla inna kitabal abarari lafi amal an gane ko kitab ayyukan mutane nagartattu Allah samu na cikin su na cikin illiyi akwai irin wannan da yawa fuska ta shida alkitab kan zo ana nufin arziki da kuma ajali da za ka bar duniya ko kuma ajalin da Allah ya keɓe na wani abu ya faru da kai sai lokacin ya zo tukun Allah na cewa misali a suratul hijri aya mai lamba hudu wa ma ahlakna min qaryatin illa wala mai kitabun ma'ruf babu al'ummar da zamu halakar face tana da ajali idan ta mai zamu gama da su amma kan kitabu yace sannan wuri na nawa kenan na bakwai alkitabu kan zo amma abinda ake nufi ana nufin alkur'ani mai girma don ya ce wa innahu lakitabun aziz wannan Kur'ani wallahi littafi ne mabuwayi suratu fusilat ayyami lamba 41 irin na da sannan fuska ta takwas alkitab kan zo a ƙur'ani amma ana nufin taura ne wanda aka ba annabin allah musa ɗan imran to kaji kitab din da muka karanta ta ji an zo gaba din ma'ana in ka koro su ka ci to shikenan wannan kalmar da muka zo daidai kanta ta kuma wannan shawagi a fage na karatu to cikin guda goma nan wanne ne ya dace da wanda muke magana a kai ta kaga na nawa kenan na nawa kenan na takwas dan ka ce alkitab kan zo ana nufin abin da aka ba annabi Musa to kuma ya ce wa iz'atuna Musa alkitab araftum da haka wuri na takwas alkitab na nufin ainihin mai at-taura misali Allah ta'ala yana cewa litahsabuhu min alkitabi wa ma huwa min alkitab yace yahudawa sukan canza kalma su ta kai ka dauka yana daga cikin littafin da aka ba annabi Musa alhali ba haka bane amma kaga alkitabi ce araftum wuri na ainihin tara alkitab kan zo ana nufin linjila da aka ba annabin Allah Isa dan Maryam Allah ya kara musu aminci inda Allah ta'ala ke cewa ul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa a cikin suratu ali imran ana nufin linjila ne wuri na goma alkitab kan zuwa qur'ani amma ana nufin ainihin wato farilla ne me farilla anan Allah ya faɗa a cikin suratu an-nisa aya mai lamba 24 ce wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum sai ce me kitaballahi alaikum da Allah ya ambaci mataye da ya haramta auren su su nawa goma sha biyar a suratul nisa mata sha biyar aka haramta aure mace daya a aya ta farko goma sha uku a aya ta biyu mace daya akan izuwal muhsanat in ka tara nawa kenan sha biyar to ƙarshen ta sha ce kitaban mafaroda ai faradan mafaroda wannan doka farilla ne aka ainihin wajata a kanku araftum wannan kamar da na gaya muku ana kiransa alwujuhu wannan nadha'ir sai Allah ta'ala ya ce ku tuna lokacin da muka ba annabi Musa littafi wa idh atayna Musa alkitaba wal furqana la'allakum me la'allakum da fata ku za ku shiryu kalmar furkan shine wato wa'azi da karantarwa da zaka fayyace maka ga mai kyau ka bi ga mara kyau ka guje shi shine furqan ai yufarriqu laka bainal batili wal jami' shine furqan araftum to Allah ce mu annabi Musa littafi da furkan la'allakum tahtadun da fata za ku Allah na gaya musu ni'imomi ne muku kaza نمو كذا كاسنا بابو babu وإذ قال موسى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون الله تبارك وتعالى يساك يا موسى an gane ko lokacin da annabi musa ya gaya ya qaumi ya ku mutane na innakum an anfusakum ko dai kan kun zalunci kanku ta wata hanya bitti khadikumul ijila, a dalilin kun riki ɗan marake kun bota masa ka ganin sai ce zalunci zalunci kan zo ana nufin shirka nan me ake nufi shirka ko kuwa Allah ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi ulaika lahumul amn wa hum muhtadun an'am sai sabu suka ce ya rasulullah to inda yake ne wane ne bai zalunci ba to kaga sai suka binci ana nufin zalunci ne irin na mu'amala ka hana iyalanka abinci ka hana ma'aikata kashin ka salari kaga zalunci ne amma wannan ana kiransa zalunci irin na mu'amala muninsa bai kai zalunci irin na shirka ba to zalunci a nan shirka ake nufi sai manzo Allah ce da so a'a sallallahu ba zaluncin da kuke tsammani ake nufi ba fa zaluncin da Allah ke nufi shine shirka sai ya gaya musu abinda annabi luqman ya gaya ma ɗansa a suratul luqman aya ta 13 ya bunayya la tushrik billahi inna shirka lamit jamil kenan da aka ce kun yi zalunci sai ya fassara zaluncin bitti khadikumul ijil saboda kun riki dan maraki a waye gari dan maraki ai dan saniya ne kuma kaje kana bauta masa ai babu zalunci fiye da abinda Allah ya dan ka ji dadi da shi kuma kuma kana bauta masa ai an ci baya ai fatubu ila bari'ikum to tunda kun yi zaluncin nan to ga maganin zaluncin shine me fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga bari'ikum ma'anan bari'ikum wato wanda ya kage ku an gane in ka ce wallazi an nasma na rantse da sarkin da ya kirkiri halittar kututi da haka ake kiran Allah albari har ma za ka ce da ɗanka abdulbari ko bari in mace ce ai bara'a khalaqa min ghairi misalin sabiqin yayi halitta ba wajen ya ga samfuri ba jalla jalaluhu to ku tuba zuwa gare shi to kalmar tuba a ƙur'ani kuma ku saki komawa ita kuma ta zo a ma'ana guda uku Me lahallari ya ce me yana magana kan sharuɗan tuba wa zai kawo sharuɗan alhallari mu ala ma'adalla na biyu aha na uku ha fi sa'atiha in kana mutalabbisan aw ka sharadi na hudu domin ya ce sharudan tuba ka yi nadama ce oh i'm sorry Allah na tuba har zuci Allah ga kai nadama na biyu aikin sabon ka bari nan take karka ka ce a ah, to ku bari na kare cikin santo mun kai haka na uku sannan ka yi niyya har ka mutu ba za ka sake koma kan zunubi ba karka shi Allah ka famu dace to sai suka ce akwai na hudu fa in ka zalunci wani to fa duk aikin ka ba zai yi ba sai ka koma ka ne afuwarsa ka zalunce shi a mutuncinsa a dukiyarsa duk abin da ka yi in ka je lahira da wannan kana da kes Allah ka tsare to nan sai ce fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga ubangijinku sai fassara tuban da me an anfusakum ku kashe kanku malamai suka ce sai aka sako musu da riga ta duhu rigar duhu aka samu su mal da da uba bawa da ubangida suka ɗauki ta kubba malam da waɗanda suka bauta abu ɗan ɗan marakin da wanda ba su yi ba so kashe kansu har wasu malaman na cewa an samu mutum wajen dubu saba'in sun mutu sun faɗa cikin ruwaya araftum to wannan shine ne tubansu. to amma kafin mu je ga detail na wannan tuba kan zo a qur'ani a ma'ana nawa muka ce uku tuba kan zo ana nufin nadama an gane ko ana nufin nadama ina misali a cikin suratul baqara in ce fatubu ila bari'ikum ai ce wannan ayar ai ana nufin ku yi nadama zuwa ga ubangijinku ne a cikin suratul nur وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سورة النور آية لما ثلاثين دقيقة أنا نفهم كوينة جامع وقسك أنت بكي زواج الله ليكنا توبا كنزو القرآن أنا نفهم كودكي الله كودكي يا يفي كوي inda Allah ta'ala ke cewa laqad taballahu 'alan nabi ai tabaiti ko ba ka ba lalle Allah ya yi tuba ga annabi ah ya ce tuba Allah da kansa ya tuba in aka ce Allah ya yi tuba ana nufin ya kau da kai amma tuba ya ce yana da muhimmanci wannan fanni a tas domin karka je ka cakuɗa kalma nan inda ba muhallinta ba a ce to Allah da kansa ke tuba sun ce a'a wannan tuban ana kiransa at-tajawuzu ya yafi ya kau da kai araftum misali na biyu Allah ta'ala na cewa a suratul ahzabi aya mai lamba 73 wa yatuba Allahu 'alal mu'minin wal mu'minat sannan Allah ya karbi tuba amma ce to an gane ko shine ya yafe ya kuma gafarta tuba kuma kan zo a ma'ana ta uku ana nufin dawowa daga wani abu ka bar shi kawai misali inda annabi Musa ke cewa a suratul a'raf aya mai lamba 143 inda yake cewa tubtu ilai ya Allah na koma zuwa gare ka lokacin da ya ce Allah ina so in ganka qala lan tarani walakin undur ilal aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani la ilaha illallah Allah ce ba za ka ganni ba fa amma kalli dutse in dutsen ya iya jure ganin zati na toke ma za ka iya ina ai malam da ubangiji ya bayyana akan dutse bayyana irin tasa jalla jalla don musallanta ba me dutse yi fasara dakkan ya dugu-dugu raga-raga ta harra musa sa'iqa sai faɗi unconscious kuka ce ya mutu la ilaha illallah to shi da ya farka ce tubtu ilai zunubi ya yi irin na waɗancan ma'ana raja'atu ilai arabtum to kaji inda tuba kan zo a ma'ana uku alkitab kan zo a ma'ana nawa goma to sannan kuma tuban nan da za ku yi shine ne faqtulu anfusakum ku karkashe kawunanku an gane shine ne bayanin wannan kisa zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu at-tawwabur rahim haka din shine alkhairi gare ku zuwa ga ubangijinku sai karbi tubanku lalle Allah shine at-tawwabu ma'anan at-tawwabu shine mai al-fa'alu mai yawan karban tuba wanda karban tubansa ga bayi wato babu iyaka Allah ka karbi tubanmu ka azurta mu da tuba an daga duk abin da Allah ka hana ya rabbal alamin wa ya arhamar rahimin to sannan kuma da yace faqtulu anfusakum ku kashe kanku ita ma kanta kalmar alƙattulu a ƙur'ani kan zo a ma'ana takwas ma'ana ɗai takwas don mu wani alƙattulu ake nufi anan alƙattulu kan zo a ƙur'ani ana nufin yaƙi misali allah ya faɗa a cikin albakara aya mai lamba 191 yana cewa fa in qataluukum faqtuluhum ka gani ko ai yace faq ai kisa ne ai in suka yaƙe ku ku yaƙe su suka ce katul anan na nufin mai wo yaki amma ya ce faktuluhu wuri na biyu alkatul kan zo a ƙur'ani amma ana nufin kisa ɗin ne lallai kil ɗin ake nufi da fata an gane kamar a ina kenan misali inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما a cikin كنا أتكين سورة النساء آية من لما تسئل له آية ومن يقتل yana nufin kisa wanda ya kashe mumini murder assassination kuma menene yaqtul to ba kamar ainihin kisan farko ba ne wannan yaki ake nufi kun ji ma'ana ta biyu ma'ana ta uku alƙatul kan zo a qur'ani. amma ana nufin tsinuwa eh Allah ya ce misali ne fa qutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar ai qutile ce karka ce ya kashe shi hmm. Allah an ci mutun yanda yake kaddara yanda yake plan ya cuci addini sannan an sake la'antarsa akan ce qatalahum Allah an yufakun ana nufin la'ana ne arastum wuri na hudu wato kuma yana cewa qutil ashabul ukhdud ai qutile ce waɗannan mutane Allah an ce su wuri na hudu kalmar alkatlu kan zo ana nufin azaba ne misali cikin al-ahzab Allah yana cewa mal'unina aina ma thuqifu ukhidu wa qutilu taqtila yace munafikai la'anannu ne duk inda aka same su za a kama su a karkashe su ai a musu azaba kenan wuri na biyar wato ainihin alƙatulu abin mamaki suka ce yakan zo ana nufin ma ilimi ne kai ilimi yi ina misali sai malami suka ba da misali da aya mai lamba 157 a sura ta hudu suratun nisa inda yahudawa suke cewa ai inna ɗatal nasiha isa sabna maryama rasulullah sai Allah ce me wa ma kataluhu yaqina a can ƙarshe? ai ba su kashe bisa yaƙini suka ce abinda ake nufi da wurin alƙatulu a wurin a tabbatar da kore ilimi ne dan ba su kashe shi ba amma ga shi Allah ya yi amfani da kalmar mai wato ilimi kuma da za ka samu wannan cikin tafsirin tabari duk an yada su a matsayin ilimi mai matuƙar amfanarwa sannan kisa kan zo amana ta nawa kenan na'am na shida wato alqatlu na nufin binne mutane da rai ya ne ka binne mutum da rai shi ma yakan ɗauki na alƙatulu kuma da nassin ƙur'ani suratul an'am aya mai lamba 151 Allah ya yana cewa mai wala taqtulu auladakum khashyata imlaq wala taqtulu ce kada ku kashe ƴaƴanku don tsoron talauci fa ai ba kashe suke ba practically abinda suke sai su ɗauki yaro ko yarinya mace ko su za ta aina a ina to Allah ya kira irin wannan yarinya a wata aya da suna al maudatu wa zai kawo aya wa to kaga an kashe ta da ranta infanticide saboda suna gudun wai samun ya mace abin kunya ne to amma nan an kira shi kisa wala taqtulu auladakum sannan wuri na nawa kenan na bakwai kalmar katlu kan zuwa qur'ani ana nufin ƙisasi in kayi yi maka an gane domin Allah ya ce fala yusrif fil qatl innahu na masora wanda aka kashe masa ɗan uwa to in ya tashi ramawa kada wuce iyaka sai ce fala yusrif fil a yi fil ƙisasi suna aiki sasi ne walakum fil ƙisasi hayatun al an fa? lil wuri na nawa kenan na takwas kuma na ƙarshe ko al kan zo a qur'ani ana nufin ainihin wato yankawa kamar yaya a cikin al-araf inda Allah ta'ala ke cewa yuqattiluna abna'akum ya ku banu isra'il ana yanyanka muku ƴaƴanku sai Allah ta'ala ya ce yuqattilun can ya ce wa yuzabbihun kalli qur'ani a bakara ce yuzabbihun nan sai ce yuqattilun dan kasan qatl yana nufin me yuzbihu to waɗannan ma'anoni sukan zo ƙarƙashin kamar da na faɗa ilimin mai alwujuhu wannan nadha'ir tayyib bayan mun ji wannan sai Allah ta baraka wa ta'ala ya ce faqtulu anfusakum ku je ku kashe kawunanku zalikum haka ɗin khairun lakum inda bari'ikum shine alkhairi gum mahalicinku ba alaikum sai karɓi tubanku innahu lalle shi Allah huwa tawwab shine mai yawan karban tuba Allahu akbar kai laifi ka tuba ya karba al-imamu yani samarkandi na cewa wanda duk aka bashi abu shida Allah ba zai hana masa abu shida ba daga ciki ce duk wanda aka bashi yawan tuba wallahi Allah ba zai kore shi ba sai kafa hujja da aya mai lamba 25 a cikin suratul shura وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ولو ما تفعلون Allah shi ke karɓan tuba daga bayansa in dai kai repenting to zai karɓa amma sai dai kada ka bari ƙuruciya ta ruɗeka. ka to ainihin yaro ne tukun in zo a ce na tuba yanzu na ayin sai ka ce tsoho to wala ka cuci kanka ba ruwan mutuwa da tsofanka ko da malartanka ko da alarman kowaye naka za ta zo ta ɗauki mutum ya shirya ko bai shirya ba shi yasa kullum mumini ya zamanto cikin tuba a kowane lokaci Allahumma ja'alna min at-taibin lalle Allah shine at-tawwab sannan kuma ar-rahim mai yawan rahama ɗan uwa musulmi menene bambancin ar-rahman da ar-rahim malami suka ce ar-rahman lokacin karatun mu na soro muna yara malamin suka fassara mana ar-rahmanu mai gamammiyar kyauta hausa ce mai kyau sukan ce ar-rahimu majikan muminai a lahira kuma wallahi gaskiya ne fassara su min Allah ce wa kana bil mu'minina bai ce rahmana amma rahmaniya ta game kowa ana ruwa a gonan musulmi ana gonan kafiri musulmi Allah kan bashi lafiya kafiri fa in fa suwa masu kafi jin daɗi a duniya kafiri ne amma lahira fa sai ce a wa kana bil mu'minina rahima ya kasance mai rahama babbiya ga mu shi yasa ya haɗa tsakanin tawab da kuma arrahim kina ya halatta ka sanya maɗa suna abdul tawabi ko in ka sa maɗinka suna abdul tawab me za ka ce abdul ko abdul tawabu ko abdul tawabi ɗaliban arabiya abdul tawabi to me yasa suke cewa abdul rahimu abdulsalamu kuskure duk inda ka ce abdu to sunan da ya biyo baya za ka yi masa kasara ai ba a cewa abdullahi ko ana cewa abdullahi duk inda ka ce abdu da next time da ka hada to ke masa kasara wannan ƙa'ida ce a arabiya ana kiransa mudafun wa mudafun khalas za ka ce abdulsalami abdulkarimi abdulmajidi abduljalili hatta sunan da yake ma ba na allah ba irinsu abdulrashid Arshi ba sunan Allah bane it's not Allah name so kuka samu da sunan Abdurrashid kwaba ne kwaridi ba sunan Allah bane ko irin su Abdul Jalal ba sunan Allah bane sifa suna nan da yawa malamai sun tattaro su professor Abdullak Badar ya littafi akan haka Ɗan Sheikh Abdul Muslim a Madina da kuma ainihin Sheikh Malami Ibn Uthaymeen ku samu littattafan inda suke bayani akan ka'idar sunayen Allah saboda Allah Rahim ne Allah Tawwab saboda ku tuba zuwa ga Allah Allah mai yawan karban tuba ne mai kuma jin kai ne wai kultu wai kultu sannan ku tuna ya ku yahudawa lokacin da kuka ce ya kai Musa kuma saboda tsabar rashin ladabi ma ba sa ce da shi ya nabi Allah mu kuwa annabin mu sallama Allah ce kar ku mai da kiran sunansa yanda kuke kiran junanku la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da Allah da kansa bai kira manzon Allah da suna ƙarar Muhammadu ba a Qur'ani bai taba wuri hudu ne nan ma ba gaba da gaba ba labari yake babu kun san wuraren ku? kun san wuraren to kar mu itala amma san ka duka kawo su mu je su amma kar mu tsawaita Allah ta'ala na cewa lokacin da kuka ce ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan za mu taɓa imani da kai ba sai mun ga Allah ƙuru ƙuru Allah na cewa kun yi wannan magana ku tuna wanda banna ce fa akhadatkum sa'iqa sai ƙaraji ne cike da tsawa malam ya cafke ku shine sa'iqa an ce mala'ika ne musu ƙara duk suka mutu wa antum tanzurun kuna kallon juna aiwa eh, ne ya faɗi ya mutu ga wani dan ya zama izina gare ku domin sun wuce iyaka wajen tambaya ne daga nan ne malamai ke cewa kar ka wuce iyaka wajen roƙon Allah domin sun riƙe su ga Allah ne kuma ana ganin Allah ne ba a ganin shi nana Aisha cikin hadisin masruq Allah ji dan masruq Allah ya ƙara ma Aisha yarda da daraja hadisi wanda Albani Hassan ta ce da shi abu hudu duk wanda ya ce maka toye ma Allah ƙarya daga ciki take cewa duk wanda ya ce maka annabi muhammadu ya ga allah a duniya ya yi kariya. sai ce a ba allah ya ce zai ba ta dalili kira ba allah ya ce wala ƙadar ahu na zlatan okura ba ka ce da allah ya ne shiru na fi kowa san abin da ayat take ne ai ta isa da faɗa ne inda wani ya rawa ya sami kuɗi wani ta bakin marga malam isa waziri Allah ji kan malam sai sha kafirin duka Allah ji kan shek isa waziri muna tuna shi cikin alhini da wannan wata za ka ji tafsirin sa kawai na akan a gidan rediyo da shi da mai kashi bulgummati ko? Allah ya rahmashe shi da jirgin malamu da alkhairi na'am Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku tuna lokacin da kuka ce ba za mu yi imani da kai ba sai mun ga Allah kuru-kuru shi nan ƙaraje cafke ku alhali kuna gani sun ba afnakum min ba'di mautikum ka karanta thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun aya mai lamba 56 kenan a cikin wannan sura Allah ta'ala ke sannan muka tayar da ku bayan mutuwarku kaji fa la'allakum tashkurun ko za ku gode ashe da suka yi wannan tambayar ƙaraji ya kama su mutuwa suka yi ko ka ce sun yi dogon suma to sai Allah ya dawo da su to ku ku ta jan muku wannan masifa kuma da haka haka nake cewa tambayar kwakwa an hana ta a addinin musulunci kar ka yi tambayar da babu dalili a kai saboda haka sai muka tayar da ku bayan kun mutu la'allakum tashkurun da fata ku za ku gode wa Allah wa dallalna وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى أنا تجب دقايا مسوتار النئمومي دا الله تعالى يمسو sannan muka inuwantar da giragizai a kanku shine wa zallalna ke kaga nan Allah ya yi amfani da lamiri na ɗaya ko na jam'i jam'i saboda ai ba magana tauhidi bane wajen tauhidi ce ne fa iyaya mun karanta jiya farhabun fattaqu amma da bai shafi wannan ba sai amfani da irin wannan lamiri na cikin daraja muka inwantar muku da ma giragizai ha gani ima ce an ce suna tafiya kawai sai su ga girgije duk zafin rana ba sa ji Allah ya ba su wannan ni'ibar amma suka yi ma Allah mutunci shi kuma Allah baya so ya ni'imta ka ka mutunce masa wa ista'adana rabbukum la in shakartum wala in kafartum inna azabi la shari sannan muka saukan muku da almanna wassalwa menene almanna wassalwa Sheikh Malik Nasir Sa'di a cikin tafsir yana cewa almanna wassalwa yana nufin me abinci ne wanda kowane irin aji na alkhairin abinci akwai shi shine almanna in ka so ka ce kaɓakin alkhairi wasalwa da ainihin darba mace ce darba aka ce tsuntsu ne wanda aka yi masa farfesu irin na kun faya kun kawai sai zo musu shu sai a ci kawai magana ta gari amma da yake yahudu tuba babu yahudu mugun kaya sai suka yi ma Allah bakin kaza cika goge Allah ce kuka kalli abin da muke muku so da ko kai Allah ya maka ni'ima ka mai da ni'imar sabo sai zama bala'i Allah ya baka motar hawa wasu suna yawo a ƙasa sai kuma kake ɗaukan kayan sabo a mota matan banza da giya a kana fito na fito da Allah kenan misali fa nake bara Allah dan talabijin din nan kana son ka ga labarai kuma sai ka a sa maka abin kallon aikin banza a gida da yara a gida ka ci amanar ni'imar ido da amanar hankali da lokacin ka misali ita ni'ima a kai ta inda za ta karo kar ta gushe Allah ka taimaki mu wajen kare ni'imar ka arabtum sai Allah ce ku ci daga dada dan abin da muka azurta ku wa ma zalamuna a ba mu zalunce su ba walakin kano sai dai sun kasance an fusahun kawunan su ne fa yarlimun suke zalunta aya ta gaba وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون الله تبارك وتعالى يفدا a wannan wuri wato wai kuma kunna al kuma ku tuna lokacin da muka ce da ku ku shiga wannan alƙaryar wace alƙarya ce malaman tarihi sun ce shine garin ariha ina ne ariha a yau ita ce jericho kun taba jin jericho jericho tana nan a isra'il tsakanin bodin isra'il da philistine jericho wasu daga cikin garuruwan isra'il ta ma kwace su a yakin 1967 misali babban malamin nan wanda ya yi fatahul bari wane ne kamar sunan samari kusan wanda ya fatahul bari ya jama'a la haula wala quwwata ibn hajar asfara waye bulugul maram to mun fi sanin wannan ko ibn hajar ana kiransa al-asqalani mutum ina kenan asqalan asqalan ana kiranta ashkelon ita yanzu haka tana cikin isra'il a yanzu haka hikimar ambaton wannan wato wuraren da ƙur'ani ya ambata na gaya muku akwai malamin da ya tattara su ya sa masa suna da quranic atlas inda zai zo maka tafsirin wannan ayar hadihi alqarya sai ce ana nufin alqarya gari kaza ne ita ce ariha wasu na cewa ana nufin jerusalem ne amma gaskiyar magana lokacin da su waɗanda suka bar wato ainihin masar suka bar masar inda suka je kenan wato falastin yankin jericho ko kuma me wato ariha to Allah ta'ala ce ku tuna lokacin da muka ce ku shiga wannan alƙaryar fakulu ha, ko malami suka ce ana kiran alƙarya alƙarya li qararin nasu fiha mutane sun samu qarar sai ake ce da shi alƙarya kowane abu da suna da dalili lokacin da muka ce ku shiga wannan alƙarya fakulu ha ku ci daga cikin alkarin haifu itin duk inda kuke so ragadan a yalwace wadkhulul baba sujjadan ku shiga ƙofofin wannan alkarya kuna masu sujuda ga ubangiji wa qulu tun sannan ku ce hitta hitta Allah ka sar zunubanmu ma'ana hitta ka kawar da zunubi ka sarayar ka sauke mana zunubi daga hatta ya in kuka yi haka za mu gafarta muku hafayakun zunubanku kuma za mu ƙara lada ga masu kyautata aiki amma me ya faru fabaddal zalam waɗanda suka yi zalunci fabaddal sai suka canza ƙaulan gara ladhikila lahum suka faɗi wata kalma ba wadda aka ce da su ba malamai suka ce abinda suka ce suka ce hinta an ce su ce hitta sai suka ce hinta da bambanci tsakaninsu da bambanci mana don idan ka kari kalma akwai ƙarin nunin ko hippa an ce wa ƙulu hippa sai suka ce himpa ba ko musu iya bane tsabar ganganci na bai hude Allah ya cece ku daga fir'auna ya ni'imta ku annabin Allah shi ga abin da za ku yi sai suka fara masa izgilanci ku ce hippa sai suka ce himpa himpa na nufin alkama ku roƙi gafara amma kun ce alkama to shine Allah ta'ala ke cewa sai waɗanda suka yi zalunci suka canza ƙauran garin da ta lahum ba wanda aka ce da su ba to a dalilin haka fa anzalna sai muka saukar akan waɗanda suka yi zalunci dinnan nan minas sama rijizu shi shine mai azaba muka saukar da azaba mai tsanani daga sama bima kanu yafsukuna saboda fasikancin da suke yi wato sun yi ne aka yi musu Allah ka tsare muka kare mu wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aya ta gaba وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر kun sani za a ce koma ba? kun sani shi mala ya gargadan harshe ai ga gyara ai da yake dan gari ne shi ma tafiya masha Allah masha Allah da ya ce fa qulna birid nace koma ka saki karanta na da dalili na da dalili wata rana abdullahi dan mas'ud ya karanta ce kai ba haka <laughs> jibril ya karanta da ni ba saki kitabullah to tambaya ta biyu fa qulna birid bi asaka wani irin idgami ne ma zai gami cikin ku idgamul mutamasilai jamil saboda ba ta hadu da mai dukkanin hurufun mai hurufun mai itbaq itbaq da ba yi da bilabial da ba'un da mimun suna da zumunta daya wajen fitowa dukkaninsu sai ka hada harshen leɓen sama da kasa kafin su karanto ka duba da kyau in za ka ce ba fiyin da za ka yi sai laifin sama sama do ka jaraba ha gani ba haka mai ara dole sai sun haɗe ma da aka suna tare ka jaraba ha gani amma ɗamala hannun fa aka ce ɗa ba ka sha ɓwa ƙawofa da ƙaunake da ƙaume ruwa fa a takaice biyun nan ne shi yasa a ƙa'idar tajwidi al-ikhfa'u shafawi tare suke tafiya da fata an gane ko kuma in kana karanta qur'ani da kyau kana kallon dokokin da aka rubuta za ka iske in aka zo jin ikiladi me ake sawa a sama mimun ne shi yasa ko a Hausa kake gani malaman Hausa yan orthography sukan yi ƙoƙari su haɗa nimun da ba misali sunan dan batta idan ka sa dan batta kai kuskure a da Hausa ba daidai bane hausawiyatan ba daidai bane dole sai ka sa m saboda alaka da ke tsakanin ba'un da mim suna kiransu bilabial ko kuma ainihin yan labba da abin da ya kama da haka ko kuma ka ce huruful itba to nan da makarancin mu yace faqul nadrib sai zama to ba daidai bane saboda kai gyara faqul nadrib bi asaka ba da ba suka haɗu na ambaci min saboda alaƙa da ke tsakaninsu ne kawai saboda annabi musa allah ƙara masa aminci lokacin da ya ce da mutanensa wato ya nemi allah ya ba su ruwan sha shi ne wa izista tsakiya daga nan ake cewa salatul istisqa'i ko sallar ne roƙon ruwa wasu kan ce sallar shayar da fari to lokacin da annabi musa sallallahu alaihi wasallam ya nemi a shayar da su fari wato a madadin mutanensa faƙulna sai muka ce da shi bai bi asakal hajar ɗauki sandar ka ya kai musa ka daki dutse da ya ɗauki sandar da ya daki dutsen ka fanfajarat allahu akbar sai dutsen malam sai ya dare isnata asharata menene aina mare mari goma sha biyu mare mari jami'in mai marmaro wato sai ruwa ya bayyana wato aji ɗaiɗai wato har goma sha biyu adadin isna ashirar na kiba kiyar adadin gidan sai aka ba su adadin ruwa Allahu akbar sai Allah ta'ala ce kad alima kullu unasin mashrabahum kowa cikin su ya san inda zai je sha ruwa kulu ku ci washrabu ku sha min rizqillah daga arzikin Allah wato arzikin ba na kowa bane na wane ne arziki malaman philology ma'ana masu bin diddigin tarihin yare sun ce kalmar risk ta turanci daga risk na larabci ne kuma gaskiya ne yawanci da suka mana mulkin mallaka sai da suka aro kalminan wasu na ganin ana shiga cikin risk a samu risk na'am sai kalmar aka turantar da ita ala kulli halin akwai su da yawa Allah ce ku ci ku daga arzikin Allah wala a saukar ku yi ta'asa kaga ta'asa da bahaushe ke faɗa larabci wala a saukar ku yi ta'asa ma'ana kar ku dinga barna ko ka ce ku dinga ta'addanci a bayan ƙasa kuna masu yin barna ya ce mufsidina ne mansubun alal aya ta gaba وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا إلى آخر الآية الكريمة ku tuna lokacin da kuka ce ya kai Musa ba za mu iya haƙuri da wannan abinci ɗaya ba ji fa wannan abincin almanna wasu Allah shine ya gundure sanduna inna lillahi wa inna ilaihi dan adam da ce kai da Allah mu ya ishe mu mu muna ka roƙa mana Allah muna son canji subhanallah subhanallah dan adam to shi na ce ku tuna kun yi wannan abu ku tuna lokacin da kuka ce ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin to me kuke so fadda rabbaka ka roƙa mana ubangijinka kaga akwai rashin ladabi ko ai sun ce rabbana ko ubangijinmu ka roƙa mana ubangijinka ya lana ya fito mana ko ka ce fitar kamar ma umarni suke bayarwa lalle ya tsirar mana mimma tumbitu larda daga abinda kasa take tsirarwa ya tsirar mana da wani abu min bakaliha daga cikin mabunkusa dinta menene mabunkushi a hausa menene babin kushi samari yawanci hausa ta kuta ta hmm? tsohon hausa ce kuma ta sabon zamani ce babin kushi ne duk ɗan ice ko shuka da ke shiga ƙasa an gane ko wanda ke bunkusawa irin su doya da makani da menene kuma da dankali da rogo duk ana kiransu bukul da suke ce da turanci ne ya sunansu root crop madalla to shine wannan to wanda ake baka almannu wasu kana bukatar rogo da dankali na'am in ba sha'anin mutum ba to amma sun yi haka sai Allah ta'ala ce to ku tuna lokacin da kuka ce ba za mu haƙura da abinci samfuri ɗaya ba ka roƙa mana ubangijin ka ya fitar mana daga abin da ka sake tsarwa min bakaliha min dinnan wace iri ce min a arabiya takan zo a ma'ana guda biyar min ko dai bayaniya ko min ta kasance ta'aliliya ko min ta kasance ibtida'iyya ko min ta kasance mai tab'idiyya ko min ta kasance asliya wanne cikin nan ne na'am na'am bayaniya ce tana bayani ne ai min takan zo kawai saboda bayani amma min takan zo kuma ta bayyana mai sashi misali wa min ahlil kitabi man in ta'amda fita daga cikin an gane ko bayyin nan sai suka ce abinda ƙasa take tsararwa na daga mabun kusanta ɗai kenan wa da kuma kwakwamba ko kwakwamba din shine kifa kwakwamba haka muke faɗa da Hausa ko ni ne ban san da wasu ba gurji gurji masha Allah an gane ko sannan kuma wa fumiha da kuma ainihin alkamatta wa adasiha da wakenta adas na daga suna wake wa basaliha da albasarta basal albasa ita ma larabci ce muka dauka da wasu ko to wai su har suke gaya ma Allah ga ma samfurin abincin da suke so mabunkushi da gurji da kokomba wai mutum ya canza wannan da ainihin almanna wa salwa Allahu akbar to sai Allah ce a ah, yanzu kwani ne a canza muku allazi huwa adna billazi huwa khair yanzu kwani ne a canza muku adna da yake da karancin daraja na'am Ko dauki mai karancin daraja ku bar wanda yake fi alkhairi wane ne fi alkhairi anan almannas wane ne adna din nan waɗannan jere din to amma haka suka ce tun da haka ce to shi kenan ihbitu misran eh ku je ku sauka ainihin misra al ibn Kafir biya koro ma'anan waɗannan fumiha da sauransu wani wuri wasu malamin ce fumiha ana nufin ma ainihin tafarnuwa ne bisa fassara ibn abbas an ka koma cikin tafsir ibn Kafir, biya ambace su amana ɗauki abinda na san ya shahara cikin abinda da malami suka ce ihbitu misran qala ibn kathir wa qala ibn abbas qala misran min al amsa ku je ku sauka kowane birni ne sannan da haka kuke so to ku je ku sauka duk wani garin da kuke bukata ku je ku yi noma za ku sha wahala wato da Allah ya kaddara abin ya tafi a haka da wata za mu iya hararowa cewa kila babu noma kenan amma su sun jawo mana waɗannan mutane haka kawai mutum sha hani a mariya yahudu la ilaha illallah to amma kuma la shi musulmi ba ruwan shi duk abu in ya faru sai ce qaddar Allah wa ma sha'a fa'al ba magana da ba no cause for Allah amma suke da azabar to kuma kaga da aka zo ana nuna ayal khairi ne ai duk abin da ka shuka kaga dabba ai za ta ci ko kuwa ina nufin abin da ka shuka na noma shin in tambaye ku idan mutum ya yi shuka maciji ya ci yana da lada? maciji yana da lada mana dalili ai halittar Allah ne kai ai ba niyyar ka bane ya ci don ya cuci wani za ka samu lada sai kai noma sai barawo ya sace maka wani amfanin goranka kana da lada na'am kore da gaske to me ake nema da gare ka kyautata niyya kawai ka kyautata niyya kai dan Allah na shigo da wannan saboda sun ambaci abin da ke da alaka da noman ne aka ce ku je ku sauka misran fa inna lakum mai ma sa'altum abinda kuka roƙan nan kuna da shi ku je za ku samu a wurin wa duribat alaihim zilla sai aka doka musu kaskanci wal maskana da talauci an gane ko wa ba'u bi ghadabin min Allah suka kuma koma da fishi daga ubangijinsu haka bala'i ya fi bala'i da suka zo duniya aka janye almanna wa salwa ga wahalar nema ga fishin Allah kuma Allah ka tsare mu da fishin kai Allah zalika bi annahum dalili saboda su sun kasance suna kafirce da ayoyin Allah kuma suna kashe annabawa bi ghairil haqq ba da dalili ba to dama wanda dalili za ka kashe annabi wanda dalili ce gare ka annabin Allah la zalika bima asau wannan saboda sun kasance suna yawan sabon Allah shine asau wa kanu kuma sun kasance ya ta duna suna wuce iyakar ubangiji yahudawa kenan hana lokaci yayi to yan wa masu girma abinda Allah ya sauke mana kenan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda yake kure daga gare mu ne ya Allah ka share shi daga zakatan bayinka ka sanya alkhairi ka tara mu akan ayyukan aka gaba daya ka ba mu ikon azumtar abinda ya samu kwanakin azumi cikin alkhairi a to ban sani ba ɗayan biyu ko a karanta tambayoyi ko yi jawabi na da nake da shi nake so na yi ban san wanne ne ba fara tambayoyin tuku na'am akwai tamboyi ko to a basu wurin malam gobe tamboyi sai amsa su insha Allah ta'ala tambaya ɗaya ce da nake ga nake so na ambata game da ana tambaya menene hukuncin mutumin da ke azumin nafila sai ya karya da gangar zai rama ko ba zai rama wannan tambayar an tattauna ta a ɗaya daga cikin majalisai na tafsiri to sai na ga zan so a gurguje na ambaci wannan tambayar in ya so a yi bayani ko da a ne da fatan gane ko mazhabar malamai guda biyu ce akan wanda ya karya azumi na nafila da gangar kuna jina mazhaba ta farko sun tafi akan cewa duk wanda ke azumin nafila kuma ya sha ruwa da gangar ba zai rama ba dalilin su hadisin almutatawwi'u amiru nafsihi ai shi mai azumin nafila sarki ne na kanshi da kanshi wannan kuma wato yana cikin hadisin Ahmad bin Hanbal cikin da kuma Tirmidhi da isnadi wanda yake sahih suka ce ba zai rama ba ita ce mazhabar Shafi'iyya da Hanbaliyya suka kafa hujja na farko da hadisin na Aisha take cewa manzon Allah ya shigo wurin mu wataran a gida sallallahu alaihi wasallam a ranar yana azumi ku azumin na filafa ko sai ce hal indakum shay'un walla kuna da abinci a gida fa qulna la muka ce a'a ma'ana babu kenan ko qala sai annabi ce fa inni idan sa'im ah tunda ke haka ne shikenan ina azumi kawai abina kun gane to Sun shikenan thumma atana yawman akhar tace wataran kuma sai zo gare mu sai muka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ba mu wani abinci sunan shi hais an ba mu wani abinci mai daɗi sunan shi hais sai ce ku kawo in gani Da na waye gari ina azumi ne amma sai ya ci wannan hadisi na cikin sahih muslim hadisi mai lamba 11542 to me mahallin shahid anan ku nuna min sai ya me bai kuma rama ba shafi'iyya da hambaliya suka ce ga madogaranmu nassi ba ƙura a kai ga hadithi nan almutatawi amiru nafsi ɗaya kenan na biyu abu darda abu darda babban sahabin nan Allah ƙara masa yarda wanda kusan shi fara karantar da malaman kira'a ibn amir abu darda annabi ya kulla zumunta tsakaninsa salman al-farisi to abu darda mai yawan qiyamul layl mai yawan tsayuwar dare ne mai yawan azumin nafila sai salmanu ya je gidansa sai da matarsa ummu darda yace ya na ganki a yankwashe haka tace to salman dan uwanka sai bai kula mata ba kullun tsayuwar dare yanzu haka ya je yana azumi zai azumi gobe sai ce wallahi ba zai azumin ba ya tashi da azumin sai sai da shi wallahi sai ka kare. of course azumi mai kenan sai ci hada abin darda jikinka na da haƙƙi a kanka matarka na da haƙƙi a kanka ya masa jere magana ta je kunnen annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai ce salman ya kuskure ba sai da ma ya ce eh salman ya yi daidai ce sadaka salman bukhari irin wannan hadisi hadisi mai lamba 19,680 عرفتم نأكو أبو سعيد الخدري الله قارى مسير دا يتي wani mutum ya kira taron cin abinci yema annabi ne kuma abincin sallallahu da aka kawo abincin kuma annabi ya kira wasu su raka shi bincin abinci sai wani ce wallahi ya manzo Allah ne azumi nake inni sa'im sai manzo Allah ya ce da shi kai da aka akhuka wa takallafa laka afir fasun makanahu in shit dan uwanka ya sha wahala ya maka abinci ka ce kana azumi ka ci abincin karama in kaso. kenan ba dole bane in bai so ba fa to in ma kana da wani dan kanshi kanshin arama da yace in shi ita in kaso. to in bai so ba fa amma hadisi biyu da suka gabata sunu cewa manzo Allah bai rama ba wannan hadisi da kuka ji wato dara kutumi ya rawaito shi hadisi da 22 kuma alhafizu ya hassana shi cikin fatahul bari babban malamin mu al'alamatu ibn usaimin allah ji kan malam yana cewa idan mutum ya kasance yana azumin nafila ne kuma wani abun da zai jawo masa ya karya azumin in ya sha azumin nan babu komai akan shi ba kuma zai rama ba ya kawo dalili za ku samu cikin majalisar fatawa ah, to sai dai tare da haka tare da a eh, wannan nassi ne dan ba za ka ɓoye shi ba amma ko muna kira kada mutane su mai da kuma ibada abin wasa tare da haka na'am ka dauki azumin nafira ba na ramadan ba sai ka ga abinci ya ja hankalinka ko wani mutum ya maka abinci kuma kana jin nauyi ka kici hankalinsa zai tashi ya yi wahala ya kashe kuɗi shikenan sai ka aiki da wannan hadifin in ka ga dama karama in ga dama babu komai na biyu wasu na cewa ina ai sai ya rama dalili wannan ita ce mazhabar Abu Hanifa an gane ko su ma suka kafa hujja da hadisi na Aisha cewa ainihin Aisha na cewa an ba mu abinci ni da na Hafsa muna azumi sai muka kare azumi da manzon Allah sai muka ga musu ya Rasulullah an ba mu abinci mun yi sha'awa mun ci sai ce babu komai lalle kurama azumi a madadinsa abu dawo da ya ruwaito da a tirmidhi sai dai yana da matsala hadisin a isnadinsa akwai wani mutum ana kiransa zumai wannan mutum an soke shi a cikin takribu tahdhib ce majhuli ne ma'ana hikima shigo da wannan ko da sun kafa don hadisin hadisin ba ingantacce ne. wanda inganta shine na farko ita ce amsa wannan tambaya saboda muhimmancin ta na ya kamata ko da ita kadai na ambata in yi sauran tambayoyi gobe da Allah malam zai ansa Allah ya datar da mu ya saka mu kowa da alkhairi yan uwa musulmi an zo gaban da zan yi abin da yawanci mukan yi gudun tafsiri mukan ce jawabin rufiya to ni ba rufiya bane jami'in tafsirin zuma aka fara tukun da sauran tafiya tukun to amma saboda abin da kuka sani ke uzurin da ke gabana ni bayani na kamar haka na farko dai tukun godewa Allah bisa ni'imar halitta da ya mana gaba daya kuma da ya tashi mu da ya ga dama sai ya yi ka wata halitta da ba ya ga dama ya yi ka dabba ya yi ka rago ya yi ka raƙumi kuma ba inda ka iya to sai ya yi ka mutum me yasa yi na mutum ya zama ni'ima dan ya ce wala qad karramna bani adam to ashe mun shiga cikin wannan karaman kenan karkashin wannan hata ma kafir ya shigo ciki shine kawai butulce ma Allah ai to muna gode ma Allah kan ni'imar samar da mu daga rashi to yin mu mutane ai mutane suna suka tara daraja ta gaba sai mu musulmi a ni'ima kan ni'ima mutane da yawa to sai ka cire sauran musulmi musulmi suna suka tara yayi mu kuma akan manhajin ahlus sunnati wal jama'a wannan ita ce mafi girman ni'ima da muke tsoro muna ɗarɗar karin sauka daga kan wannan hanyar, saboda abin tsoro ba san da me zaka kare ba wallahi al'azim na faɗa wata mata a misra wai za ka yi ta na faɗa ba ko za ka yi ta asibiti sai ɗanta ya ce barin neman wata magani kafin ya neman magani sai ta mutu sai direban da ke tuka mota ya ce karka damu lokacin da ka je neman mata magani ai da za ta mutu na gaya mata kalmar shahada kuma ta faɗa to sai ɗan ya ce don me za ka yi mata haka baka san mu kirista ba kuna ji ya dinga faɗa ta me za ka cirka baka samu kiristoci ba ne to kaga mu a wurin mu sai mu ce ba wurin mu da wannan magana mu dai da mai ta cika to shi sa ake cewa mutum da mai cika ake masa hukunci to abin abin tsoro ne yan uwa kullum ka ringa cewa arbana la tuzigh qulubana saboda zuciya ba hannunka take ba so muna gode ma Allah kan wannan da yi mu ahlus sunna kuma sai mana ni'imar neman ilimi ya ba mu abin da ya ba mun gode masa kuma ba mu ikon da samun dama na ɗan taɓa abin da ya sawaka na yadda saƙon ilimin tare da musa muna da ma kasawa ni dai kan nasan ban ma kai Allah ya bani matsayin karantar da wani ba na san ni shi ne gaban mahalicci ne to amma tare da haka yayin wannan ni'imar ran gode mai ka shiga duniya kasashe daban-daban a turai a america a africa a asia a ce bayan allah suna jiran su ji kalmar ka kuma ka san kai ba kowa ba ne to dole mu gode ma allah kan ni'imarsa ta kuma ni'imar lafiya saboda duk kai kawar nan wallahi in ba lafiya ba za ka iya ba ba zai yi ba ne kawai to muna ƙara gode ma allah ni'ima kan ni'ima sannan dole in gode ma ainihin iyaye da suka haife ni suka yi min tarbiyya sun koma ga Allah Allah ya rahamshe su dukansu ya cikin dukkanin iyayenmu ya shigar da su aljanna malamai na da malamanmu gaba daya me za mu ce da su a ce duk wanda ya samu lokaci ya karanta daga kalma daya kana laka abin fiddin kamar uba yake gare ka addini yana da haƙƙin mutuntawa da martabawa to muna gode ma Allah muna yaba ma ainihin malaman mu kan hidima da suka yi mana Allah ya saka musu alkhairi ya haskaka kabarin su ya shigar da haske cikin kabarin su ya kara ma ƴaƴan su da bayan su albarka sannan dole ya ban gwani ya zama dole dan uwana mai girma a shek doktor abdullah muhammad geso ina jinjina gare shi ina yabo gare shi wannan dan uwa ya kasance zira'in hannun dama gare ni duk inda na je wallahi bana shayi masallaci ban bar shi ba cikin matsala ta fuskar karantarwa da ilmantarwa ina gode ma Allah da ya ce muke ni ya haska zuciyata nemo waɗanda suka san abu din laraba sun ce arsil hakiman wala tusi ka aiki gwani karka ce da shi ga hanya ya san hanya din wannan shine kyakkyawan mutum nake ma dan uwana a sheikh abdullah muhammad yusuf shekar daɗewa yake ta wannan ƙoƙari allahumma amin na bar wannan kujera kamar da ya faɗa jiya tun ni hannama manta a tsaha har an yi saɓi na saukan an kuma sake dawo baya gajiyawa babu kasala dare da rana ya sauke littafin alwajiz anan da kuma littafin da yake a halin yanzu saboda haka ni ne zance domin idan Allah dora maka nauyi musamman na limanci to akwai nauyi a kan ka rike wannan amana wa zai karantar ka tabbatar da wanda ya san abin da yake yi shi yasa wannan masallaci na magana kita da magana hatta kiran sallah in wani mana azarbaɗi da karambani ya je gyara murya ya fara cara yana kiran sallah sai mu ce mun gode da kiran sallah amma ba a sa ka ba muna da tsari da ka'ida wai abin nake cewa anan komai kasance cikin tsari haƙƙi ne da ya zama dole saboda haka ina ƙara addu'a da shi malam ya ƙara masa lafiya da ikhlasi da taƙawa, da kuma kiyaye dokokin Allah sai da ɓoye kamar da kuma nake muku na addu'a 'yan uwa da kuke halattar karatu saboda me ƙimar karatun malami in ba masu sauraron misali ba shi kuma ku zo ku saurara alkhairi ne don haka ina roƙon Allah ya saka muku da dimbin alkhairi da dukkanin al'umma da muke wannan unguwa mai albarka da matan waje suke saurari a ko'ina Allah ya saka ma kowa da alkhairi cikin jawabi na rufe tafsiri bariya a kaduna sai mata suka ce malam duk kowa kai masa addu'a amma mu mata fa ina kai nace wallahi ai ku ne ma kan gaba ai na sha faɗa mata in ba ku ba gida in kun yawa gida ne ne yayi kyau kai ba ya bace yayi kyau yayi kyau karki ce ya bace mata in ba ku ba gida in kun yawa gida yayi kyau dan cin kana magana kauce masa to muna fata Allah saka ma kowa da alkhairi yan uwa da ke taimaka mana da abinci musamman wannan lokaci za ku gani gurbadan hali muna samun abin da ake ci na shan ruwa Allah saka musu alkhairi yan agajinmu yan uwa ne matasa da dattawansu masu kokari kwarai da gaske Allah saka muku da alkhairi a dan uwa da ke jan baki shekaru aro aro malam Muhammadu Sani Ladan shi ma bai kasa a guyo ba kowanne lokaci za ka gan shi ya zo duk lokacin da shi ke jawa malam abdullah baki wannan lokaci mai tsayin gaske allah ya sakar alkhairi bakon da nake yi ku yi kokari da allah ku sai mana fili a ci gaba da sa tafsirin malam abdullah a rediyo ba ku rasa wannan kudin ba saboda sakon ya yadu ya faɗaɗa mu ba cewa muka yi ka sa karatu a rediyo amma tun da alkhairi shekaru fiye da takwas wani ba sakwace ce malam zan sa karatu ka na ce wallahi ba sai ka sa ba Ita ani abin da zan yi kenan tunda shi zai yi na haƙura ka ji dalilin fara sa karatun fiye da shekara kusan tara yau A yi fara sayan kaduna karfe hudu asuban fari don ana fara azumi sun fara sawa kuma sannan har abin ya kai kuɗi mai yawa ake kashewa to muna haka ne dalili saboda sakon ya yadu kafofin yaɗa labarai da matuƙa alkhairi da aka ina kira ga duk ɗan uwa in akwai ƙoƙarin a gasa to a ƙara matsawa wannan abu ya tabbata a samu fili daga masallacinmu a ringa jin wannan tafsiri don girman Allah ai kokari in mun makara to lalle lalle ya zama ajandar mu shekara mai zuwa in an ba mu arara din ƴan uwa masu girma wannan masallaci namu da kuke gani mai albarka ɗakin Allah ne yana bukatar ainihin kulawa kulawa ta fuska biyu ta fuskar tsaftace shi da gyara shi da sai masa kayan aiki da rikodin ɗin kayan karatu da canza kafe wannan kafe tun shekaru kusan sun kai bakwai ina ce sun mafi don dai Allah sa an yi da ce kafe ɗin mai aminci ne kwarai da gaske Allah sa ka zo ka sa mana samun farin ciki kwarai da gaske da duk abin da ya shafi taimako da agaji Allah ya agaza mu kowa cikin alkhairi abin da yawa sannan abu na gaba wato la'akari da halin da ƙasa ke ciki dan ina zo rubuta tafsiri kan ambaci abinda muke kira the state of the nation abinda muke ciki a ƙasa mu ne muka roki Allah ya kawo mana canji ko ba mu bane mu muke wannan roƙon ko Allah ya kawo canji so suka fara kuka kuma mu ne to gaskiya ina gani ba mu kan ba mu kan adalci ba na yarda talauci wa ke son shi matsayi babu wanda ke so kunciwa ke so to ni na dauka wannan bawan Allah da Allah bai jagoranci na dauka za a taimake shi da addu'a ne na dauka za a dan kara hakuri ne na dauka nan gaba za a samu haske in an fita daga cikin tunnel in ji masu magana to amma kwanaki ina Niger State nan kan titin Basra Amina a watan February sai wani ke cewa malam za zaka yi lecture jama'a ta hadu mun ji masu cewa wallahi ba mu gane wannan canjin ba duk aljihun ya bushe dan Allah kai musu magana na ce wace magana ce wannan aljinku ya bushe wai har a samu masu la'ana masu zagi yan yanzu misali da bushewar aljihu da bushewar jini a jikin mu fa wannan to ya kamata mu ji tsoron Allah in an gamsu da cewa wannan bawan Allah da gaske yake to ina gani addu'a ya kamata a dinga yi masa yanzu an ce ya tafi neman magani a waje in hannun magani ne ko ma menene alkhairi da ya tafi da kyawun zaton mu kenan Allah ya ba shi lafiya kuma dawo da shi lafiya da dukkanin shugabanni masu adalci masu zalunci kuma Allah ta'ala ga ga su kan zaluncinsu abu na gaba da nake ainihin jaddadawa wato mun ƙara jin tsoron Allah abin bakin ciki ne a ce lokacin da man fetur ya yi tsanani aka shiga cikin hali mara daɗi amma lokaci ɗaya ana cewa an ɗaga farashin man fetur ɗin wallahi da ka san maji ko ina sai ga mai baje-baje ashe dama yana nan dama yana nan ashe kuma sannan kafin ka ce wani abu farashin fa ya ɗaga ba a yi nawa ba to duk kuma san lokacin da aka rage kuɗin man fetur ɗin an dinga jan kafa ba a sauke farashin man fetur ɗin ba abin haushi nama na jan kare madadin kare ja nama sai ga mlc wanda za su yi aiki su mu kuma muna najeriya nan 'ya'yanta ne gaba da bayan mu mun san abubuwa da yawa da ya kamata a yi yajin amma yi barkonin aiki wallahi ba a yi a 2012 an so a yajin aiki ba yi ba an kashe 'ya'yan mutane a ƙasar nan birjik ba a yajin aiki ba an kwashe matan musulmi a yalwan shandan waye kula ma da su abinda aka yi kwanan nan 'ya'yanmu da aka kwashe aka kai su jihar edo har yanzu ba su dawo ba Wa yajin aiki kila ka ce a harka kuce ku musulmi harkar ilimi ta taɓarɓare waye da an ce duk gwamnati dole ta samar da abu guda biyar in baka ba gwamnati ba ce ta samar da tsaro ta samar da abinci ta samar da kiwon lafiya nagartacce ta samar da ilimi sannan ta samar da hanyoyin aiki job opportunity da kuma job security duk gwamnati in ba ta samar da biyar ba na sha faɗa ba a kiranta democracy ana kiranta kakistocracy hmm. mulki na 'yan kawai ta ci ta ƙare misali to dole a gyara wannan kasar mu Najeriya na bukatar addu'a daga bakin dukkanin mutumin kirki a ciki muke idan bai mata addu'a ba ina za ka tafi duk inda ka shiga a duniya ba inda za ka je ka saki jiki ba mai matsa maka in ba wannan kasar ba ka je ko ina hatta kasar mu da muke alfahari da ta Saudiya sai da takarda za ka je amma Najeriya ba ka shigo kai danta ne gaba da baya ashe inda hankali kuwa ka roƙa mata Allah ya ba ta zama lafiya inda tunani ka roƙa mata alkhairi haɓakan tattalin arziki waɗannan da ke koma jin wai ɓallewa da sauransu mun san menene dalili kawai dai makirci ne a ai musulmi ne wuri kawai masifar kenan ai hanyar akwasa ɗin an toshe Shi ne bala'in kawai hanyar waka cika tashi ya ƙare. Shi ne kawai fitinar misali an gane in ba haka ba in ta maganar rabuwa ne ni ba na fata na jira ta rabu amma wallahi araba ɗin. menene mai to ni ina da hatsi a ƙasata ina da tumatir ina da albasa ina da duk abin da kake sani albarka kuma sai ka zauna a wannan ƙasar za ka san kusan da ba zan ake rawa ka je ka sabon gari sun mallaki kusan dukkan harkokin kasuwanci nan je ka ariyariyar market a aba na zauna a wurin shekaru uku tsara na san garin ka je ka gani je ka yankin ogoniland babu inda kusan ban sa kafa ba ogoniland korokoro lumene kidare bedare taba bunu banga wace ce danga danga kuma me ya kai mu mun je tallata wannan addinin ne gurin abin da Allah ta'ala sanar da mu ba su da sakin jiki in ba a wannan yankin ba in kaga mutum yayi gida kerare ya je ibolan in ya sai ya je gidan gani sai su cinye shi ne amma mu ne saboda sakacin mu wai har ma a garin mu suna da inda ake kira no land wai ba kasar kuwa bace a garin nan no na sha faɗa shekaru kusan takwas mai ba sarkin kano a ado allah ji kan sarki nan masallacin ya turo naira miliyan ɗaya ta hannun walin kano dalili kuwa wani sarki ne na ibo daga ihiyala ana ce da shi eze sabiru yana son ya je ga sarki a lokacin saboda yana da masallaci a gyara masa kasancewa ta na san kudu suka sa ni gaba muka je fada muka yi sa'a ka ba mu da sarki ji bayanin ya gamsu sai turo mai girma walin kano mahaibashir allah kara masa lafiya ga kuɗi malam a yi jagoranci a kai wannan mutumin a tada kwamiti a nan masallacin a lokacin shekaru kusan tara yau muka je ihiyala eh, na ce to yan rikodin duk ku ɗauki dukkanin document ku kai fara ga abin da ya faru muka danka musu wannan kuɗin the point ana shi bayan mun je muka ce to ya kamata mu je birnin oka kafin ɗin kenan ko mu je mu ga musulmi wurin sarkin hausawan ok ce malam ka gani kakana anan aka yafe shi ba ma babana ba amma a yanzu haka ba ni da taƙi ɗaya na ƙasa a matsayin nawa saboda an ce ni ba kowai na ce a'a a lokacin da ni a nawa garin a layin gyaɗe-gyaɗe akwai gidan eze ibo ko babu ne wa ya taɓa shi kuma wa ce a taɓa shi zama lafiya muke salamun salama to me ke faruwa ne ne to wani lokaci kuma abun ma laifinmu ne ai na sha magana kullum yanzu a wannan tsuki namu na taron local government barin tambaye mu in ka wani ku bani amsa wannan karamar hukumar biredin da ake ci a taron local government biredi da muke ci mu muke yi ko kafare ne baki abokan zama muke yi ku bani amsa in kun san biredi da muke ci da safe 80% namu ne ko nasu ne to kaga muna cikin bala'i ai economically kuna cewa nasu ne nasu ne nasu ne kai ka isa ka samu gidan biredi a ainihin oka kama isa to shi kanan tambaye ku asibitoci private private masu zaman kansu a wannan local government din ban taɓa municipal ba ko nasarawa ko fage kai makasin da sauransu a wannan asibitoci masu zaman kansu namu ne yawanci ko nasu ne na san muna da su da yawa muna da yan irinsu da tafiya mai al'amin medical center da ya kamata irinsu mu samu irinsu su yawaita waɗanda suke medical practice bisa kyakkyawan zatonmu da su da imani da kuma ainihin kawo Allah cikin harka ɗin to muna bukatar wannan yawaita cikinmu kayan ruwa plumbing plumbing plumbing suwa suke sai da mu ne ko su mun faɗi ai wallahi mun faɗi Okay, medical items kantin magani magani kashi 80 cikin 100 a kano gaba daya suwa ke kawo na san muna da musulmi akwai su kamfanin bu Allah ya cikin Allah inda bu da yan uwansu suna nan amma kashi nawa ne muke da shi sayar da batura, Allah ji kan eji abdullahi akwai lokacin da fa'arna wai suka yi masa barazana a kanan nan don da yake sai da batura, a garin a gidan to dole sai mun farka kada maganar sa'adu zungur ta hau kanmu kai bahaushe ka da zuciya za ka sha kunya nan duniya in dai ƴaƴanmu suna bara ala mu samu abin gaya haka ya faɗa a waƙarsa mai suna arewa jamhuriya ko mulukiya ku karanta tarihin ƙasar mu mu bai kamata mu kasance wulakantattu sannan kuma makarantu masu zaman kansu da Allah a cikin Kano gaba daya nasu ne ko namu muna gudu muna kai musu kuma akwai inda suke dukan ƴaƴanmu akan musu biya kuɗi ba akwai yaran da aka yi mata duka saboda ta sa dan kwali kawai a Zariya. a Zaria to me zaka ce a Lagos in an yi haka a India raba kwanaki 2014 aka jiki tarihi a shekara goma sha kawai da na sa hijabi sunanta alabi kuma an da banza muke da matsalar inda Malam abdulla zai bude makaranta yanzu za ga muna baya baya wajen ka yaya makarantar saboda an sa islamiyya a ciki sai ka fara sanya wani international na ba gaira ba dalili komai international local ma international da sauransu misali wani dan waye makaranta a Abuja ce wallahi malam kwata kwata na cire sunan musulunci a ciki saboda ne sai ba za a zo ba ai kiran dan na sunan wani dan kafirci kafirci na dan sa aure domin <laughs> kai wannan jalli din misali irin wannan akwai bakan tare wallahi ko irin kudin islamiyya na laraban nan zaka iska mutane ba su biya saboda mugu zuciya irin nan amma arne ya bude su kai kudin sannan ga shirri da bugun tatsiya to muna da gyare-gyare da yawa sannan abu na gaba abinda hukumar jami'o'i ta ƙasa ta yi ko ma'aikatar ilimi ne na kawar da post ume ai mun ji labari to wallahu alam kila su jami'o'i suna ganin na gaya muka zo tafsiri muka yi bayanai general ya shafi abinda muke kira Sifir bayan mun yi godiya ga Allah da kuma gode ma Allah kan ayyukan sannan mukan dan kalli abubuwa na kasar misali jami'o'i kila sun shigo da wannan ne saboda influx ya yi yawa ito eh amma kasa dole kuma ta ta dawo ƴaƴan ta gun neman karatun tunda ba ana haihuwa ba dole ne to kila jami'o'i sun shigo da wannan ne saboda ta rage to ni a fahimta ta ba daidai bane ma domin a dalilin wannan za ka ba da kofa ga waɗanda suke 'yan kudu suke mana makarantu da yawa kuma sun yi haka mun yi lokacin da a jami'ar bayero mass communication department kusan kashi 80 cikin 100 na wannan wurin duk ba 'yan kano ba ma musulmi ba ne sun mai mana namu kuma an ce kowace makaranta ta gaba da sakandare tana da aiki guda uku suna kiransa the tripartite roles of higher institutions teaching academic research service to the host community karantarwa nagartacce albahful ilmi bincike na ilimi academic research sannan kuma al'ummar da wannan makaranta take cikinsu su ci amfanin tafiye da kowa to biyu ke muni host community din da kuma catchment area don mai dan bayansa zai zo cike mana namu bayan akwai makarantun a can wurin suna ce ai federal ne to ai ni na fi ka federalantuwa a gidana fi da kai tun da kai naka yankin ba za ka bani dama ba to amma me ke faruwa mu ne muke yin shuru saboda haka idan an yi wannan ne saboda gyara Allah ya sa a samu gyara din a fada da makarantun nan da yawa jami'o'i da yawa masu kuɗin mu su yi investing dan akwai harka ce mai alkhairi kwarai da gaske je ka jami'ar hikima da ke ilorin za ka yi mamaki jami'ar hikima na je ilorin bara lecture 2015 wanda ya gina makarantar wallahi suka ce da ni bai sakandare ba ko bai gama sakandare ba na gan shi mun sa da shi shi ne proprietor amma profesoci ne wurin farafisa da dakatara na ilimi a wurin suna karantarwa kuma ana amfana misali so zai yi mu yi investin mu buɗe makarantu saboda a samu don ba karatu an mutu in ba karatu an lalace in ba tattalin arziki kuma za kuma cikin wayo yasu harkokin lafiya dole ainihin gwamnatoci su kula da harkokin irin na lafiya a sa ido sannan waɗanda suke duba marasa lafiya asibiti shi Allah kada mu ce mai ainihin ciki musulma a dinga mata bakar magana to ai lokacin da yake tare da mijinki kina wannan ihu ne wannan wace irin magana ce wannan saboda girman Allah tsammani na likita mai imani ba zai haka ba mata suna gaya mana ne ana musu wannan cin mutunci Na kuda ciwo ne ya kamata ku tausaya musu amma ana musu magana lokacin ke da mijinki kaza kaza kaza me kai ga irin wannan sai na ba sa ka a tausaya musu a kula da su ƴan uwa musulmi ƙasar mu Najeriya tana bukatar addu'a ba bukatar rubuta muna bukatar haɗewarta da dunkulewarta amma a yanayin da ba zan cutu ba addini na kar a taba mishi mun dade muna kuka da cin mutuncin da ake mana a tsara jarrabawa ranar sallah an shayi a kasan a tsara jarraba ranar juma'a a lokacin da kirista abokanan mu suna da work free day lahadi har ma asabar din da ba ta da alaka da najeriya ta fi juma'a kima a kasan ni ba na ce juma'a ranar hutu ba ranar aiki ce to amma kai ka sani ko ka ce juma'a ranar hutu ko ba ranar hutu ba akwai lokacin da ka kira shi abin da ka yi kama sai ka yi hutu don ya ce izanudiya lissalati ne fas'au ila wazar bai ku je zuwa ga ambaton Allah ku bar ciniki kira shi hutu ko ba kira shi ba Allah ce a bar komai da auren kenan akwai hutu a wurin ba mu da semantic akwai dai hutu a lokacin don ya ce ku bar komai to sai ka iske daidai lokacin an sanya mana ainihin aiki haraji a shari'ar musulunci ba a ɗora musulmi haraji babu dalili malamai suka ce in ka ji haraji sai idan tattalin arzikin ƙasa ya shiga cikin hali na wayo ne yasu an gane to sai hukuma ta to shikenan jama'a ku zo a taimaka wajen taimaka ma al'umma kan kaza amma ɗora haraji ya zamanto wani ya je ya zauna a kai ya fada da duniyarsa wannan zalunci ne babu asali a kansa sannan kuma hukumomin da Allah ta'ala ya ɗora musu nauyin gudanar da ayyuka na addini irin hisba da sauransu muna roƙon Allah ya ƙara musu himma amma ayyuka na munkari ga sunan baja-baja a ƙara tashi tsaye a hana fi tsara, daidai iyawa sannan ku yi mu shugabannin addu'a saboda kai inda za ba ka baka san kai ma za ka kare wani lokaci wai na waje ke da gwanintar dambe in ji masu magana to wannan shine yawanci a takaice na kan takaita abin da ya kamata mu faɗi dangane da ainihin in muka zo rufe tafsiri mun sha yi da shekaru takwas suka wuce bana ma mun yi to wannan ba na rufewa bane a'a na gaya muku kusan kai na ma buɗe tafsirin ne tukun za a ɗora insha Allah ta'ala da haka ina ƙara jaddada addu'a Allah ya ƙara ma kowa alkhairi kowa albarka kowa ni'ima kowa arziki kowa kwanciyar hankali kowa haɓakar imani Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin daga ƙarshe ina ƙara roƙon addu'a ku saboda tafiyar wadda na gama gobe zan samu ko in tafi in ta kama in je karfoli su ma saurare su dan uwa da rike tafsirin ɗayan su shi ma zai tafiya kuma sai zama su tafsirin ya sami kamar safula kamar gargada domin akwai na english da yamma haka a Michael center akwai ɗaya kuma na hausa a katpoli babban masallacinsu to sai aka waye gari wanda duka biyun nake yin gwargwado abin da allah ya sauke ne sai aka samu tun biyu ɗaya na yi ɗaya na yi to sai aka samu kamar ɗan gargada kan haka misali gargada ta fuskar me shi wannan zai tafiya to irin wannan yana da kyau in ka samu hali ka je ka karfafe su da shawara da ainihin banbaki saboda aiki na alkhairin aka fara kada ya tsaya duk abu na alkhairi in ka fara in ka mutu maza abin a dora kai. dan musulunci ba ya tsayawa mu ne muke tsayawa a dalilin ajali kuma kowa shirya mu ajali ka nake cewa wannan gaba ina roƙon addu'an yan uwa bayan mun kare sai kuma kamar da na yi bayani ba sai mai ta ba ina roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu tafiya lafiya dawo lafiya kuma sa dan Allah za mu yi tafiyan nan ya khallasa niyya duk sharri Allah ya kawa duk makirci Allah ya aje shugabar musulmi gaba daya wannan kasa ta mai albarka Saudiya ya Allah kara mu shugabannin ta tsayawa akan daidai wanda suke da kwalama da kwadai kan haramin mu biyu Allah ka mayar kansu ya Allah Allah ka tsara haramin annabinka ka tsara haramin mu na makka rabbul alamin musulmi wannan shine abinda ya kamata mu karkare a ban sani ba la'alla inda kun sai da bayanat to za mu tsaya nan a je a sha ruwa lafiya ina roƙo za ku yi za ku yi duk wanda ya daga zai sha ruwa ku sa wannan miskini cikin addu'a ku sa wannan miskini ni miskini zuwa ga mahalicci na Kusa ni cikin addu'a kusa kasan kasar mu cikin addu'a kusa shi abdulla cikin addu'a dukkanin musulmi gaba da wanda suke kwance kar ku manta da su wanda suka koma zuwa ga Allah kar ku manta da su masu ma karfin hali suna tafiya da ciwon a jikin su Allahu akbar Allah ya karfe su ana kamata mu tsaya malam shi kamar da addu'a abin da zan faɗi na addu'a mana ya fatan Allah ya karba shi da zai tafiya an san addu'a mace ne karbar ya ce rama da shi ma kare manta mace a dolinsa Allah ya kai shi lafiya ya dawo shi lafiya Ali ya je Allah ya tsare masa Allah ya fara tura maka hanyar magabata Allah ya tabbatar da ya rige mu akan wannan manhaji Allah ya tabbatar da ya rige mu akan sunna Allah ya tsare mu daga fitina ta wannan zamani Allah ya tsare mu daga dukkan fitina ta shaitan Allah ya tsare mu daga fitina ta shaitan mata samu Allah ya shirya mana da su Allah ka ba su kwanan gwiwa Allah ka tabbace su a kan addini dattawan mu da suke tare da mu Allah ka kara musu lafiya Allah ka tabbace mu Allah ya ya muke dan tabuka abin يسألون لك التوفيق اللهم لا تلاقينا اللهم لا تكافر كمان وكما يسمى الله يكافر كمان معلمون بشوى قبلهم كل سكريان إلى جزك لا كافر كمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك